Ku danna mana subscribe domin samun labarai da dumi-duminsu. Mun gode. wallahi tallahi in kun kai da zargin da ƴan Niger suke na ta Muhammad Isu shine kenan da gidan ku kuma wannan juyin mulkin kun yi shi dalilin shi ne wallahi tallahi duk abin da yayi mu Niger sai wallahi sai ya tawaci kenan sai in kuna so matasa yan Nijar wanda a gida wanda a waje wanda a ko'ina su bar ganin kuna da sa hannu ku hito ku nuna cewa ku ba ku da alaƙa da Muhammad Isu abinda ke ma ba da sa hannun ku ba da sanin ku ba ku nisanta kanku da shi kawai shine mahita amma in dai har wannan zargi da ake ya tabbata magana ta gaskiya sai nisbi za ku ji ba daɗi kuma ƙasar Nijar ku da kanku ne kun ka ɗauko hanyar hallaka ƙasa gashi nan an gane shi tare da ambasadukan Nijar tunda ambasadukan nan shine azasu an sha gaya muku cewa ku in dai da gaske ne tafiyar juyin mulki kun yi ta dan kasa ne ku sabki duka, ko ba su laihi tun ta he ƙasa ce kuke so kuke kana ku mutane amintacci waɗanda kun ga amince da su waɗanda za su yi aiki tsakani da Allah da ku ku hiddo waɗannan mutanen ku nuna cewa ku ba su yi muku laihin komai waɗannan amsa duka amma saboda ku kuna son ku yi ta gaskiya mutanen ku da ke kuke gane ma juna mutanen ku da kuke so ku yi tahiya da su dan shi ne kun ka sauki su kun ka azama ku amma kuna ta jan kafa shekara guda da juyin mulki shekara guda da juyin mulki ƙasa diplomasi shine kasa duk ƙasar da bata diplomasi to ba kasa ce ba an gaya muku akwai amsa dukkan da sun haɗe kai da muhammad isu saura suna sun haɗe kai da bazum suna nan da cutar ku yau buhari lokacin da ya sauka saman mulki kun taɓa ganin hoton shi da kun taɓa gani ma kun taɓa gani tun da tunugu hausa mulkin najeriya kun taba ganin buhari ya tsoma bakin cikin maganar najeriya kun taba gani in kun taba gani ku azamuna in kun taba gani ku azamuna buhari ina shiki babu wanda zai ce maka buhari ga inda shiki ya yi shiru kamar bai taɓa mulki a najeriya amma wanga tsohon alakwankwankin muhammadu su gashi nan duka yana dan da dabir Niger shi bata milkin bazum kuma sai na NSP kuma yana so ya bata muku milki saboda kun ki ɗaukan mataki a kan shi kuna kallon shi kun maida shi Allahnku dan Allahnku ne ba Allahnmu ba sannan abu na gaba kasar faransa ta bukaci a saki eh, tsohon shugaban ƙasar niger da gaggawa kenan suna nufin kamar umarni ne suke yi ma niger na a saki bazum cikin gaugawa magana ta gaskiya 'yan niger an raina mu an raina mu an raina mu mahukuntan niger sakacinku ne ya sa kowace tsinan na ƙasa tara muku sakatinku ne yasa kowace shambarar da ƙasa tara muku kenan magana ta gaskiya ku kama jikinku ku kama jikinku ku nuna musu cewa da lokacin da sai ne kun ce yayi milki ya nuna musu cewa jarumi ne lokacin da bare yayi mulki ya nuna ma duniya jarumi ne to kuma ku nuna ma duniya jarumi ne duk uban da kasar da ta daga muku yatsa ku nuna mata ta isa ba kasar faransa banza kasar faransa yofi za ta bada umarni a suke ba zan ta ta nuna muku cewa kamar eh, ku yanta ne ko kuma ku bayunta ne mu ba bayin kowa ne ba daga yanzu babu uban da zai mana sharaɗin cewa a saki wane ko a yi ma wane kaza ko a yi ma wane kaza in yayi laifi ko dan uban waye in dai a Niger shi sai in hukunta shi kenan mahukuntar Niger ku kama kanku ku kama kanku mahukuntan Niger ku ba wasa mun ga wasu matasa waɗanda ba su san ciwon kansu ba sun fito suna magana na cewa a cikin siyasa da an ka kama a saki barayin kasar da an ka kama a zo a zauna a gina Nijar sabuwa a yi waye a yi waye waɗannan matasa mahaukata ne yau in ba hauka ba in ba wawanci na irin matasan mu ba wanda ya saci dukiyar ƙasa wanda ya yi babakere da handama da arzikin ƙasar Nijar an kama shi sai wasu matasa su zaka saboda ku an biya ku ta gehe ku ce a sake su a raka a gyara Nijar a haɗa kan Nijar a haɗa kanwa a haɗa kanwa to ku sani waɗannan ƙyan siyasa muddin sai su sun kai kudurin ta su sake su ya musu arzikin sun sata a cikin ƙasar Nijar to magana ta gaskiya ya zama wajibi dole sai suna so ba sa so ta'addan da sun ka kama barayin da sun ka kama mutanen da sun ka kama marasa gaskiya a cikin gidan kasa ko da sun shekara ɗari ne sai an sake su ko da hukuncin kisa an ka yanke mutum dole sai an sake shi tunda laifin su ɗaya ne da laifin waɗanda yan siyasa an kama don laifi guda ne bai yiwuwa yau mai laifi an kama shi ya saci kuɗaɗen al'umma ya yi babakere ya yi rubuta cikin kuɗaɗen al'umma ku ce a sake shi a zaka haɗa kai a sake shi a zaka haɗa kai kenan kun ce kowa ya zaka kwashe kuɗin ƙasa saboda ta za a sake shi a zaka haɗa kai ba za a kama shi ba ne abin da matasa ke tunani a saki duk wani mai laifi a zaka zauna haɗa ƙasa kun taɓa ganin ƙasar da an kai wannan dabbancin ku kamna ƙasa guda a cikin duniya wadda ta yi wannan dabban ta ce duk wani mai laihi mai nahakin ƙasa wanda ya saci kuɗin ƙasa da kama kan ɗan ta'adda kama kan ɗan politician da waye da waye an sake ka zo a haɗa kai a zauna lafiya a cikin ƙasa ku haɗa mana ƙasa guda wadda ta yi wannan dabbancin don wannan sakarci ne ba tunani ne masu hankali ba sakarci ne